riga ya zauna ga ka ga mai kuma a ruwa a koma aiki a ruwa a koma aiki ce musu yayi abun fada na mai baki ne wannan haka yake idi mai ganga abun fada na mai baki ne wannan kiɗan matasa gayu eh su ma baka basa ba ba ya ce he ina kake ga ni ka ga a gaya ma idi mai kiɗa cewa alhaji talle baya goya 'yan duniya wannan kiɗa ya min daɗi ya ce wannan kiɗa ya yi masa daɗi kuma wannan kyautuwa ma yi a isa canja a ɗaukan mishi. Ya ce kyautuwa ma ai idi mai kiɗa a ce wannan kiɗa eh. a cikin bidiyo ta kallo kallo eh, aka yi masa shi. Wanda da yawa dalla eh. to zan samu lokaci da za a zo a take a ɗauka. A sana a sana ma jiki. Ma dalla ka shiga. baya masa ka ce dubu ɗaya ta sace. ya ce an baka naira ɗaya guda dubu idi mai kiɗa ai mun eh. godiya a mai muje sai mun yi wasan kwana guda muke haɗa naira ashirin kyar mutala har sai mun haɗa da adar kuma. kuma abin da nake so da kai eh, eh, a gaya ma idi mai kiɗa Alhaji Talle ce kai ake saurare dabarar kai kake yin da ba koya maka ake ba wani yake nuna maka. Barai! ga 'yan matan gidan magajiya ga magajiya a zaune ga yi zaman manyan mata ga sunan tsala-tsala alhaji talla ina yau kyauta sai wacce muka gani a gidan nan ga alhaji talle nan baki kamar gonar auduga yau kwana za mu yi mun da kwana da kana amma ba sai an wayi gari za mu kuma kira ba da lafiya to 'yan mata sai a miƙe 'yan matan gidan magajiya sai a tashi da ina abokan zama a da lafiya mandulla eh? sabuwar gani idan gurmi gani idan gurmi yan matan duniya eh? ke taka ba ke taka a lahira ba za ku taka ba kai ku taka ba a lahira ba ta ku a duniya ke ta sai hali sai sallah duniya ta je ba a lahira sai aiki eh. aikin da ka aikata mu sarki yan matan duniya bai duke taka ba alhajin Allah alhaji talle shi ba ina takawa alhaji talle uban shi ba taka maganin kukan da ka san kira eh, shi ba taka kukan gurmi saki eh, eh, tsohuwar mandala kana shi ubangiji sai kana shi ubangiji sai kana shi sarki yan yankan ka wuce bayan kai da ke wannan abu yana dangane da dokar da kai ne a kira mana ta laifi ba alade ta abu ne ku ne ma da gidan magajiya menene ke ke wai tuni a idan ki ko tuni a kunnaki ki kullum sai mishin san biyan kudin haya hauka ce Alhaji kai hakuri dan Alhaji nake jira yanzu in karba min baka. Ina ruwan dan Alhaji dan Alhaji banzan dan Alhaji wofi shi maka ba dakin lokacin da za a zo a ba a ba ki daki dan Alhaji ne yazo ba shi shi ka zo kuma ka baki ba. Haka ke yi mun zo mun dauki daki mun baki zaki daki daki mun lokaci to wallahi tallahi na baki daga nan zuwa wani lokaci wallahi ka kudin kudin in baka ba wallahi ta yi zaki. Haka ke yi. Kai hakuri zan baka. Kuma dai zan je gaya miki. Kan ka gina gida eh? yi dan bane na zama kuɗi na kullum na gyara muku shekarar jiya jiya aka zo aka ce mu ɗakin nan da baya ka ce da baya ke yi mu lokacin da muka lokacin da muka muka mu yarin tamu a ƙasar tamburawa in ka je ka samu aka abun nan gidan kwarki wannan hanza alhaji kyauta ce ba mu ɗaki lokacin saboda rage rage da biyayyen mu alhaji alhaji magana ni kai na ba ko ne ni zakowa ne garin ga ina tambaya an ka ce in taho gurin ka ina samun gurin kwamci eh akwai nan har ma nan gidan nan ne ma kana bukata za a baka bar ku a a ba ni san wanga to sai me ba a samun mutum shi kwana shi guda sai an gwama shi da wata dojin ne nan ba wai kin yi nan daki maka tana san buku 100 a ciki a bi ake yi a to ba ni san irin wannan to tafi masallaci inda aka yi sallah eh ka tafi inda ake sallah abin na hakurin mu je mu tare mu baka basuwa ba zan bayar ba baka basuwa an kya bayar ka rena bako an rena bako shi Allah shi tsare wani ne ka Allah shi tsare amma ba ko mutunci a gari mutunci ne kudi ne wai san abin da ya kika gani ya ta yi kyau ban ji kin ce best da ni ba ban ji kuma kin ce wasai da ni ba ya saboda ke fa nike wannan fesa wankan nan in jima abin daki ina watsa ruwa ban fito ba saboda in fito ki ce na yi normal saboda ko wani ya kwashe hankalinki da tunaninki ya yawwa na ka gani alhaji fa ya zo ya yi min magana ba ka kuma aiki shi wai wannan wannan wannan alajin wanda fitinan nan tsoho ne inda aka ce masa za a bayar za a bayar ba wai ta gagare ni bane za a bashi kuɗinsa nawa ne kuɗin sai damu mutane da naci nawa ne kuɗin za a bashi haɗa mai za a yi gaba ɗaya a bashi sannan kuma kaga ba kalanzir ba sabulun wanka ba kayan miya dakata da Allah ba sai kin nuna ma duniya na gaza ba a gane cewa na gaza a'a don nan ne zaki tafi fara kawo min wa'annan lissafe lissafen waye yau waye gobe waye jibi abin da Allah ne ni wannan abin ba gazawa ne ba ba gazawa kai mun tunda duk abin da ya tambaye ka sai ka kawo min wani kabli da ba da ka jona mun ba za ka dauka ka bayar ba gazawa ce mana haba dan Allah kai komai aka tambaye ka sai ka kawo mutane wani wani sharhi akai ka wani kawo magana ka gindaya ni yanzu zan riga zan fice saboda abubuwan na da zan je in gaya za mu yi da kwastomomi ga wannan kawai maneji da shi ki dan rarrage kafin in zo in dubi bukatun naki in biya miki kuma matsalan ku yan barike ba madalla ba na gode ba ne na gode kan wannan abin zan ma la amma na gode na kawo ma rika na ba ɗaya da kai mu sai wannan abin zan ka dauka gaba yanzu ina ka je eh watan ka da halin naka ko maganar da nake gaya ma ba za ka yadda da ita ba ko ne ka tafi yanzu ma ban kuma ganin ka ba ko ka da da halin ko na dawo gidan nan na tare da kin riga kin bacci inda zai na ce bai kamata in tashi tsawon wannan ba saboda kyale kike dan sarara rufe mun baki wala wani irin ciniki ne cinikin barayi ne sai na dare za a yi da za ka ce ka je ka dawo a ina ka je ka dawo ina nan ina kwance sai da na fita sha biyun dare na buɗe kofa na tarar ban ka ba sannan kuma asuba ta yi na na buɗe ɗakin ka bangan ka tashi ka kai sallah sha biyu da minti biyar na shigo mu eh, kaɗan ne ba za ka kiyaye ni ba ko za ka kiyaye ni wannan wani irin rashin ne da Allah me haka Kama da Allah me ya faru me ya fito wata me yake damu me ya fito bai kwana a gida ba kan nan ne wanke bai kwana a gida ba na ɗaukan wani abu na ɗaukan wani abu ɗaukan wani abu a salatin farko na gyara na to na dauka ma wani abu wallahi na dauka ko wani abu ma a je a wannan ba illa ba ce dan bai kwana gida ba kika kika sani ko ko ko gurin mutum ije Allah ji jojo na aiki to ma karfe 1 tashi sallar asuba tai ai illa a ce ba kai mm-hmm. haka ne haba da Allah yanzu ya mutumin da ya samu halin irin na jibrin Ni ta je shago. Yawwa. A bude shago. Amma dai gaskiya wannan al'amari gaskiya alhaji abin da kake yi ba shi da kyau. Ban gane ba da kyau ba. Wala ɗabiyar banza ce. Ban gane ɗabiyar banza ba. Dawafi kuwa. Kaka sani ko kunin kwanan gara ya je? Ah. Kira zai koya hali irin naka. Yanzu yanzu mu je mu kwanan gurin gara muka sai mu sai yanzu na je gurin garaya sai in sai in kan sha bildana. Aka wannan har da tsiya ce alaji. A ah, wacce haka? Wallahi wannan irin wata halin ka ko? A ah! irin halin ka halin banza ko? Amma dai irin wannan ba. Ah, ina gwada miki wacce haka ne. Hajiya ko ɗan ƙafa babu daɗi na. To na daga ƙafa yan nan na jira na yi sanyi. ni wallahi daɗi na da ke hajiya mutum ki sanin safiya yana bacci sai ki zo wani an da Allah ba ni nan kuma ga shi ba ku da mutunci ba ku da ba wacce ta taba ya fa min irin hajiya in ladan su ne anya ku na ma cinye lokaci na to har wani lokaci ne da ke da za a ji laki ita ma ba ta bari ya cinye lokaci wai kuɗi ne dai ga su akwai su to ba ni hanshagiya rabu da yar garura to mi gomin safara fara kike ko safara wallahi yana cike yana bacci ne Aure na ma daga? Eh, na tsohon gida yake kenan. To wai ke ma wani irin dadiro ma kike yi ne ne Ko sababbin yan bariki ne ku? Wani sabunta? Tsofaffi ne kwallaye. Wannan sabon iskanci ne ake buɗe miki na tsofaffin yan bariki. Yau kika fara karanta harkar nan? To wai kai me naka a ciki ne da kai ake ne? To a gaya mana baccin tohon gira ko na tohon gashin baki ne sai an bada. Me damuwanka da ni ne? Daga baya ke Idan ka damu ka biya min mana. Ina jin na tsere da haya. Wancan watan Alhaji ya gaya min baki bayar ba. Ga wannan. Don haka ya ake ciki. Ya haƙuri ya dan ya tashi za ka ba zan ba. To kin ga. In har ma ba za ki iya tambayar shi. Ni magajiya ki turo min shi. Na san hanyar duk da zan bi. gaya masa ya baki ya rinka sakin hannu kuma hajiya mm. inuwar haƙuri ake shiga a saka mutane a cikin wahala gaskiya saboda wannan da kike gani kullun da kullun ina nan ina zaune ni shaida ne sai dai rufa asiri kawai in mai rufan asirin aka samu amma ko ki aka samu aka diddike sai an bayar kan a tashi to kai kuma sarkin surutu ina naka kuma mun kanmu Yi To ai ni kuma ina ga ko masu gidan ne suka zo dai su dan kafa wai ta ki nake saboda ma ka kire na ni. Gaskiya ne. Balle kuma ni ce wakiliyar wakili da tafi masu gidan. To ni kuma na fi ki a wannan shiyar. To ka ga abin da za a yi na hannun dama na. Ke dai ke ce dama mm, walgiya kike kowa. Ɗaya ne makafi sun yi dare ƙugun kowa ni daidai nake da shi. Gidan magajiya menene. babu babba a babu yaro sai abin da kai a gidan magajiya na fito na duba ɗakin safara na ga ban ganta ba eh na ga fita ta amma ban san da ta ba to a wajen ma ban ganta ba ai ko ta yi nisa ne ko ma ta yi nisa na ruwanta Eh zo ke ina son gani Ah, Tsofaffin munafukai Allah ya tona asirinku. Fito. Gidan magajiya mai za ka gane ciki? sai abun kunya. Saboda na muka mai barki ba da ke nake yi ba da shi nake yi ke ba sa yi na bace tukunna. Ike ban da bazze a bari kicin. Dan ka kare min magana na rintse ta girman Allah sai na tara ma jama'a cikin gidan nan. Tsohon munafiki ina rike ma amana kai baka ta aikin yi sai cin amana ta. a cikin gidan nan ka tona min asiri ka da ni me ba na yi maka amma ina zama hakuri da ka duk abin da nake bukata ba ka yi min shi shin mutunci ba irin wanda ba a yi min gidan nan na yi maka kana kare yi min wallahi sai na zara zuba ma shi lazira ba don ina gudun kotun tafi da gidanka ba na bace ki ba abin da zai faru a garin nan so nake kai abin da zai faru na dada so nake eh kana da abin da zaka yi ne shige babu babba a babu yaro sai abin da kai kuma a gidan magana yaye ne na rinse ga Allah ba ke ba shi duk ranar da kika kare shiga sabga shi wallahi sai na miki rashin mutunci barki jin ga nake ke idan kin cika cikakkiyar mace sauran ki ba zai zo ya ce yana so na ba ni hidima kuma na dau alwashin duk iskar da ta bar saurayin ta ya galala ta kasa rike shi ni hidima zan karbe shi alhaji baitullahi uban kowace 'yar banza da ta zo sai ta kwantar da kai kai ne mai matasa naka ne da cijai su ma naka ne a wannan bariki dan gulmi ko mai garaya ko mai molo da komo in ya zo sai ya zauna ya bole ga nutsin shirinka <laughs> goro gidan uwanin to ka gani ka ne na gani gidan uwanin hanza eh uwanin hanza can kan kan tudu kenan can kan tudu jikin gidan rabon kwado ko da gidan kwalgi yawa kaji ai da gidan kwali to shi zan je zan ta da gini to gini ya gama kai za ka je ka ci gaba da kudar gini barai ina idi duk dakin da yi maka shiga. An kai min izini ɗakin da na shiga na auku. Ɗakin ne. Kowane ɗaki ne. Kowane ɗaki. Har ɗakin magajiya. Ah. Banda ɗakin magajiya. Madalla.

daga ƙarshe shi kansa yaron ma baya kwana a gidan nan to ina yake kwana a shago yake kwana to ai ba mamaki ko barayi yake gudu kansa ya shige masa kayan shago shi yasa yake kwana a shagonsa to kuma barayi sai su hana shi ya zo gida ya kwana ni fa abin nan yana damuna to kinga bari in baki shawara su yaran zamani addu'a ake musu ana sa musu albarka sai Allah ya shirya mana su amma in kin daga hankalinki kin tada hankalinki sai ciwo ya kama ki ki hakuri shi kansa baya son dawowa cikin gidan nan shi alhajin shi alhajin to shi din ma alhajin ya hakuri in ya zo alhajin ki ce masa na zo ina kiran sai same ni a gida in Allah ya yarda ni zan ba da shawara insha Allah dai na ji gara ya gaba na da mun har faduwa yake Domin na san haka za ta faru. Ya ilahi alamin. Ni na cewa ki cewa Alhaji ya same ni a gida. Ina kiransa. Ni zan koma. To shi Eh zan koma. Da zai da gida. To madalla. A gaida sauran yaran na. a ina jin Ya ya. Ai ke wala wato ni ta inda nake wa Allah godiya da shi. ai ke wato wato ni tun da nake ban taɓa yin soyayyar da na gamsu irin taki kyan naki fa har wani ki ba ike fa wala ne lokaci har wani rikida kike ya aka yi mai labari neman shafawa ta ya kare yai nawa ne kudin man shafawa ta ki sai biyar kaɗai ha Allah kiyaye ai wannan wannan wannan wannan fata taki yadda take gangariyar fata original in dubu uku nan kantin nasiru bakin titi cikin gidan mai na lage dan mace da ake gina ba akwai mayuka na zamani kala-kala mai da tsohuwa yarinya Allah ku ki je ki sawo su ki shafa ki daɗe lukui-lukui da ke ai ni ba ci gane ba kuɗin nan fa da nake zuwa da su fada man fa ina tara su ne saboda karangarin bariki buri na kawai naga na fita kunyar bariki ba na so a ce gani can ana nuna na bariki cewar na gaza ni da na gaza bariki sai dai barikin ta gaza da ni buri na naga na tsufa a cikinta na ragargaje a cikin bariki ai karki ji komai ni dai buri na guda ɗaya ki riƙe alkawari ta yara 'yan makarkata don't forget what me karki manta duniya ko na ji namiji zai yakwa ai dai mu tare da kai yakwa to haka nake so <laughs> ba komai dan je dan turo da kaji yakwa dan turo da kaji a kawo miki sai ki musu dahuwar kalwa